labaran barka da ba. To za a ji cewar rundunar sojin ruwa ta kalubalanci jagoran tsaffin tsagerun Niger Delta a Saru da Kubo da ya bayyana sunayen sojin da ya ce suna da hannu a satar ɗanyen mai. Hukumar shari'a ta ƙasa za ta binciki wasu alƙalai guda bakwai da ake zargi da karɓar cin hanci. Kotu ta jingine hukuncin da ta yanke na sauke sufetan 'yan sanda daga kan kujerarsa. ya ƙetare kuwa amurka ta sake baiwa ukraine tallafin dala miliyan 200 da ɗoriya tunan gaba kaɗan ma za a ji mu da aka samu hatsaniya tsakanin 'yan kwamitin rusau kenan da kuma wasu mazauna unguwar salanta a nan cikin birnin kano to sai dai kafin nan yau take asabar kenan 28 ga watan zulkida shekara 1444 bayan hijira tafiyayen halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 17 kenan ga watan yunin 2023 miladiya suna na abdulmumin abakar tsanya da zan kawo muku labaran a halin yanzu rundun sojin ruwa ta ƙasa ta kaita zargin da tsohon jagoran 'yan tawayen yankin na delta sare da kuba ya yi na cewar akwai wasu shafafu da mai cikin rundunar da ke da hannu wajen satar ɗanyen mai a yankin na delta da kubo ya yi wannan ikirari ne yayin ziyarar da ya kai wa shugaban ƙasa bola tinubu a ranar juma'a sai da 'yan sa'o'i kaɗan bayan zargin daraktan yaɗa labaran don sojin ruwa ta ƙasa komando a tun ayo bauhan ya ƙalubalanci da kubo da ya bayyana sunayen sojojin ya yi kirarin cewar jagoran tsaffin 'yan tawayen na son kawai kamun kafa ne wajen shugaban ƙasa bola tinubu ya ce shirin sumame na operation dakata da barawo da ke yi ya sa an samu ɗimbin nasarori a yaƙi da satar ɗanyen mai a yankin neja delta nan kuma shugaban tsakiyar yankin na Delta da suka tuba yankin sare da Kubo ya buƙaci shugaban ƙasa Bola Tinubu da kada ya saki shugaban kungiyar masu fafutukar kafa a ƙasar Biafra IFAP Nnamdi Kanu tun bayan da aka kama jagoran kungiyar ta IFAP a shekarar 2021 ke ci gaba da kasancewa a hannun hukumar tsaron farin kaya DSS inda ake sa da aikata laifin ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa. a shekarar 2017 ne wata babbar kotun tare da ke abuja ta ba da belin sa bisa wa sharuɗa sai daga bisani ya cika wandonsa da iska zuwa kasashen ƙetare kafin daga bisani a sake ya cafke shi gwamnatin tsohon shugaban ƙasa buhari ta fuskanci matsin lamba kan buƙatar sakin inamdi kano yayin da ita ma ke ci gaba sabuwar gwamnati kenan ke ci gaba da fuskantar kiraye-kiraye akan sakin jagoran ƙungiyar ta ifob to sai da hirarsa da manema labarai jim kaɗan bayan ganawar da suka yi da shugaban ƙasa tinubu jagoran babban tsagerin yankin na delta sare da kubo ya ce kamata ya kyale inamdi kano ya fuskanci fuskanci shari'a hukumar kula da harkokin shari'a ta ƙasa ta amince da bincikar wasu alƙalai guda bakwai da ake zargi da aikata laifukan cin hanci hukumar wadda ita ce ke da hurumin ladabtar da alkalai a kasar nan ta amince daukar matakin ne bayan wani taron da ta yi na ne biyu wanda aka gabatar na kun sha hudu da kun sha biyar ga watan da muke ciki a wata sanarwa daraktan yada labaran hukumar soji oye ya fitar a ranar juma'a ya ce babban alkalin alkalai na kasa mai shari'a kayo de ariwola shine jagoranci zaman hukumar wanda kuma shine shugabanta duk da cewar ba bayyana suna alƙalan da za a bincika ba sai dai sanarwar ta bayyana cewar alƙalan sun hada da na kotun ɗaukar ƙara da kuma na manyan kotunan jihohi to da tuni da muke samu na bayyana cewar an samu a tsakanin kwamitin rusau na gwamnatin jihar kano da kuma su mazauna unguwar salanta da ke daura da kwalejin koyar da kimiyya da fasaha ta jihar kano waɗanda hukumar tsara buna ta jihar kano kanubda da saka ma gidajen salamar jan fenti a daren jiya wani faifan bidiyo da kiyawa shafukan sada zumunta ya nuna wani magidanci tare da iyalansa a kofar gidan da yake inda yake kirarin cewar 'yan kwamitin na rusau sun ji masa raunuka a kokarinsa na ganin ba rushe masa gidansa ba wanda aka gina akan kuɗi sama da naira miliyan 800 kazalika ya bayyana cewar ya bi duk wata ka'ida ta doka da ta shimfiɗa kafin ya gina gidan nasa kuma sun je har wajen hukumar ta kanubda domin jin ba'asi kan dalilan da suka sa za a rushe masu ginin nasu amma ga mamakin so hukumar sai ta bayyana musu cewar su ma umarni aka ba su daga sama kashe ban yafe ba duk wata ka'ida na cika duk wata ka'ida na cika ni ba na siyasa bane na salata ne salatai na salatai salata biyu ke road to me yake faruwa haka ka ba bala tafar farfasa mu gashi ana harba harbi suke za su rubuce mana gidan wannan gidan abin da aka gina shi ya haura naira miliyan 100 sunana ali biyu. to mun dai waye gari da uh, rana ɗaya an zo an yi mana nan ba muka yi kokari kuma muka je ofishin ka kanin don mu tabbatar da me yake faruwa sun ce oda kawai aka ba su daga sama ba su san komai akai ba kawai sai dai an ba su oda ne akan su zo su rubuta gidaje kazalika rahotanni sun bayyana cewar duk da wannan hatsaniya gwamnatin ta Kano ta fara aikin rushe gine-ginen da ake a unguwar duk da cewar gwamnatin Kano ba ta kai game da martani kan wannan ikirari ba kawo yanzu sai dai dan ba manta ba gwamnatin Kano ƙarƙashin jagorancin Abba Kabir Yusuf na ci gaba da aikin rushe wuraren da gwamnati ta yi kirarin an yi a filayen gwamnati dubban 'yan najeriya ne suka gaba da ajalinsu sanadiyar afkuwar haɗura a titunan kasar nan cikin shekaru kaɗan da suka gabata jihar kano ma ba a batta a baya ba yayin da ɗaruruwan mutane suka mutu sanadiyar haɗura a shekarar da muke ciki hukumar kare afkuwar haɗura ta ƙasa ta lakanta akasarin matsalolin da gudun wuce kima wanda akan ke nuna gazawar shirin amfani da na'urar takaita gudu da aka bijiro da ita a shekarar 2016 shekara bakwai bayan kaddamar da na'urar wakilin victor kirisofa a rahoton na musamman na wannan mako yayi nazari akan tasirin ta ga kyayafkuwar haɗura a najeriya ga kuma kamaluddin muhammad da ci gaba rahoton nasa A ranar biyar ga watan Disambar shekara ta 2022, Yusuf Suleiman kan kekensa a hanyarsa ta dawowa daga kasuwa daga garin Ɗanbata. sai wani direban mota ya buge shi sakamakon tsananin gudu da yake yi ni na kan kike na to ta titin dan bata babba mota ta biyo ta bayana ta kade ni kawai sai tsinta ta ne a asibitin dan bata na kwana daya suka dauke ni suka mutu ni asibitin dala na kashi likitoci sun yana magana aikin kashi za a yi mini tun daga wannan lokaci suleiman ya gamu da wata matsala ta shanyewar bangaren jikinsa yanzu haka yana bukatar naira dubu ɗari biyar domin yi masa tiyatar gaggawa idan ba haka ba ba shi ba ƙara taka kafafuwansa gaskiya komai sai an mun ba na iya zama ba na iya tashi hmm. ba na iya tafiya a yawan kwanciyar da nake yi fatoci na na baya suna dadewa sannan kuma kafafuwa na sun kumbura gaba daya likitoci suna bukatar dubu ɗari takwas mu kuma ɗari uku ne hannun mu ɗari biyar muke bukata za mu cika a mun wannan aiki a hmm. ceci rayuwa ta al'umma Suleiman na daga cikin waɗanda suka tsira da rai yayin da wasu da dama suka mutu sakamakon hatsarin mota. Ga misali a watan Nuwamban shekara ta 2022 wani hadarin mota ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a kan hanyar Kano zuwa Ringim. Wasu guda goma sha tara sun mutu a kan hanyar Kano zuwa Zaria a watan Janairun shekara ta 2023. Kana wasu goma sha bakwai sun mutu akan titin wudin zuwa Bauchi a ƙaramar hukumar Albasu a watan Maris. sannan mutane goma sha shida sun mutu a watan da ya gabata a garin takai har ila yau a wannan watan mutane goma sha takwas ne suka mutu a wani haɗarin mota a ƙaramar hukumar gabasawa kwamandan hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar kano ibrahim abdullahi ya alakanta dukkanin waɗannan abubuwa da gudun wuce sa'a a shekara ta dubu biyu da goma sha shida, hukumar kiyaye haɗura ta buƙaci fara amfani da na'urar da ke bibiyar gudun ababen hawa domin takaita haɗuran motoci amma bayan shekaru bakwai yawancin direbobin motocin haya a nan kano ba sa amfani da na'urar wasu daga cikin direbobin sun ce rashin kuɗi da kuma tsadar na'urar ya hana su mallaka ni ina tafiya tamanin casa'in ɗari amma ba da shi speed limit tsakani da Allah in ka je road suka tafi da kai sai ka ba su naira dubu arba'in ni gaskiya ba da speed limit tsakani da Allah amma ina ta kokarin yaya za a yi na nemi kuɗi wanda zan je in yi wannan speed limit in dai za a ce wai dubu sittin dubu arba'in magana ta Allah da gwamnati mana mu ba za mu iya yi ba saboda duba da yanayin halin da ake ciki wasu direbobi da suka sayi na'urar sun ce duk da sayan na'urar bai hana su gudun wuce kilomita dari a kowace sa'a kamar yadda aka kayyade ba. Shi wannan speed limit ɗin da shi da babu a motar haya duk ɗaya ne. Ni ga shi a mota ta bai hana ta gudu ba za ta tafi ɗari da tamanin. Mu direbobi abin da muka ɗauke shi kuɗin shiga ne da ɓangaren road safety da kuma kamfanin da yake yin speed limit. Ni dai tafiyan da na so ina yin shi duk da akwai speed limit da kai ne kake da mota a hannu speed limit naka already yana kanka. Road safety su tantance direbobin da suke hawan hanya. Ba direba ba hukunta shi. Da yake mayar da martani wakilin kamfanin the Acasten Global Limited. ɗaya daga cikin waɗanda aka amince da su sayar da na'urar ƙayyada gudun injiniya abdulrahman siyaf ya musanta cewa na'urar ba ta iyakance gudun ababen hawa babban mota muna sa masa 60 karban moto kamar golf muna sa masa 100 sannan kuma bosses 90 muke sa musu to duk wanda ka ga ko yana magana cewa ba aiki shi mai mota ya disconnect bu saboda kana sa ma wani zai dinga maka ihu cewa ka bari ne tafi ko ka sa mazan cire ba kudi kuka so ba ba an ba ku kudi ba wahala banza zaka sha kana sa masu suna bar wajen nan cire ba za su yi shi ma kwamandan hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar kano ibrahim sallau abdullahi ya tabbatar da ikirarin na siyav shi wannan ra'ura ta rage gudu ba rosa ce take sayarwa ba doka da aka yi dole mota sai tana da shi ka'idar sai da aka yi shi zai takaita wannan gudun kuma daga sanda kake nema ka haura adadin da aka yarje zai fara baka kara kuma daga wani lokacin zai takaita gudun ba zai iya wuce wannan gudun ba to amma akwai wayanda suke zuwa ko su fara ko wani gudun a cire shi tunda abu ne aka makala maka ya kara da cewa rundunar ta kama tare da sanya na'urorin takaita gudu fiye da guda 406 akan motocin haya daga watan janairu zuwa watan yunin wannan shekara shekarar daga nan sai ya gargaɗi direbobin da su abin da ya dace wajen mallakar na'urar ko kuma su fuskanci hukunci alkaluma da hukumar lafiya ta duniya who ta fitar ya nuna cewa adadin mutanen da ke mutuwa a duk shekara ta hanyar haɗura a kan tituna a nan najeriya ya kai dubu da da uku. wannan na nuna cewa haɗuran mota na kisa da sauri fiye da cutar kanjamau da covid-19 da ma sauran cututtuka masu barazana ga rayuwar bil adama. don haka akwai buƙatar ba da fifikon kulawa da kuma tilasta amfani da na'urar ƙayyada gudu domin rage haɗuran da ke faruwa. to sai mu ce Allah ya kare mu a wani labarin kuma ta babbar kotun tare da ke zamanta kwai bam ta jingine hukunci ta yanke ranar 19 ga watan mayun 2023 inda ta na yan sanda na kasa Usman Alkali Baba ce gaba da bayyana kansa a matsayin babban sufetan yan sanda na Najeriya mai shari'a Fatu Ruman ce Ruman ne jingine hukuncin bisa dalilin cewar ba a kai sufetan yan sandan umarnin da ko ta bayar a karar ba wanda wani dan jarida ya shigar gabanta. a ƙetare jiya ne ƙasar amurka ta sar da ƙarin ba da tallafi na dala miliyan biyar ga ƙasar ukraine domin taimakawa ƙasar da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da ruwan sha da sauran buƙatu a yaƙin da take yi da mamayar da ƙasar rasha ta mata sakataren harkokin wajen amurka Tony blinken ya ce za a raba tallafin ta hanyar ƙungiyoyin sa kai na haɗin gwiwa a ƙasar a nufin taimakawa waɗanda rikicin ya rutsa da su yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci hukumar kidaya ta kasa ya tabbatar da cewa kawo yanzu an kashe naira biliyan 200 a shirye kidayar jama'a ta shekarar 2023 daraktan hulɗa da jama'a na hukumar isyaka yahaya wanda ya bayyana haka wata zantawa da 'yan jarida abuja ya ce an kashe kudaden ne tun shekarar 2014 da aka fara shirye-shiryen kidayar ta bana wadda aka dakatar da aiwatar da ita za saurari labarin wasanni to a bangaren na wasanni ingila ta ci gaba da taka leda da kafar dama a gasar neman gurbin shiga gasar euro ta shekarar 2024 ta da samun nasara akan kasar malta dan wasan bana liverpool trent alexandra da harry kane da kuma callum wilson sun samu nasarar zira kwallaye a wasan abubuwan da suka faru kamar rana irin ta yau to jama'a saboda yanayin lokaci abin da ya samu kenan a cikin labaran sai dai kafin ne sallama ga bitar su rundunar sojin ruwa ta ƙasa ta kalubalanci jagoran tsaffin tsagerin na delta sare da kubo da bayyana sunayen sojin da ya ce suna da hannu a satar ɗanyen mai hukumar shari'a ta ƙasa za ta binciki wasu alƙalai guda bakwai da ake zargi da karɓar cin hanci kotu ta jingine hukuncin da ta yanke na sauki sufetin 'yan sanda daga kan kujerarsa da ƙetare amurka ta sake baiwa ukraine tallafin dala miliyan 205 yau da gobe mai sa amara amarya yau da gobe mai sa a amara amarya kan maganar kenan a wannan rana ta asabar to amadadin wadda ta tsara su sandra kaura kamaluddin ne sarrafa na'ura suna na abdulmumin abubakar tsanyawa da karfe 8 za ku sha takaitattun labarai